ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإننا اليوم في أواخر العشر الأوسط من رمضان في اليوم السابع عشر فهكذا الأيام فالأيام تجري والوقت يمر والأمر ينتهي لقد صدق الشاعر حيث يقول تمر بنا الأيام تترى كأننا نساق إلى الآجال والعين تنظر فما راجع ذاك الشباب الذي مضى وما زائل هذا المشيب المكدر يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول ابن كثير عليه رحمة الله العصر هو الزمان الذي يقع فيه هركات بني آدم من خير وشر أقسم الله تعالى بذلك على أن الإنسان في خسارة وهلاك واستثنى من ذلك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وهو الصبر على روى الطبراني عن أبي مدينة عبد الله بن حفص قال كان الرجلان صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا ألا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة الأطر من أولها إلى آخرها وقال الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوفعت لوفعتهم فإن دل هذا على شيء فإنما يدل, يدل على أهمية الوقت واغتنامه في المنافع وقد قيل في المثل الوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك نظر الله شاعرا حيث يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وصواني اللهم أهسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رباك يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من, من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما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 واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ويقول بلال بن رباح رضي الله عنه كل امرئ مصبهم في أهله والموت أدنى من شراكنا عليه dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya 'yan uwa a yau muna ƙarshe-ƙarshen goman tsakiya na watan Ramadan goman da ake wa kirari da goma ta wuya goman da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce goma ce ta gafara goman da ita ce matsakaiciya cikin goma guda uku na wata haka kwanaki suke kamar yau muke Allah Allah mu shigo watan Ramadan gashi yanzu muna dab da mu fara bankwana da watan Ramadan wadansu ba a fara azumi da su ba tare da sun yi niyyar haka waɗansu an fara da su amma ba a kawo yanzu da su ba waɗansu an kawo yanzu da su amma ba za a ƙari da su ba waɗansu an fara suna da lafiya daga baya cuta ta sauka gare su ta hana su yin azumi waɗansu an fara su ba lafiya kuma cikin watan azumin Allah ya ba su lafiya to haka dai kwanaki suke shuɗe mana hakanan lokaci yake gifta mu hakanin rayuwar kowa daga cikin mu take karewa muna Allah Allah gobe ta zo amma mu sani da zarar goben nan ta zo to wani bangare ne namu ya tafi domin lokaci shine dan adam duk lokacin da wani bangare na lokaci ya tafi to rayuwar dan adam ce take tafiya wani mawaki ya ce tamurru bin al'ayyamu tattara ka annana nusaku ilal ajali wal ainu tanzuru kwanaki suna shuɗe mana daki-daki wasu na bima wasu tabbas kora mu ake zuwa ga ajali kuma idan mu yana kallo ba yadda muka iya fama raji'un za ka shababun lazima ba ƙuruciyar da ta shuɗe ba za ta dawo ba domin ba yadda za a yi jiya ta komo kamar yadda shekaran jiya ma ba za ta dawo ba komin daɗinta mun wahalarta ta wuce da abin da take kunshe da shi to sannan wa ma za'ilun hadha bashibul mukaddiru wannan furfura da wannan zama da kyar tashi da kyar da wannan cike ciwake na tsufa ba za su taɓa rabuwa da mai shi ba matuƙar lokacin sai da haka har za a ƙarasa sai dai yau a samu sauƙi gobe kuma a ɗora daga inda aka tsaya yau lafiya gobe tsumma kamar yadda masu magana suke faɗa ubangiji subhanahu wata'ala yake wal asr ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr lallai dan adam yana cikin hasara illal ladina amanu sai dai kadai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka yi wa su wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabri suka yi wa su wasiya da hakuri al imamu ibnu kathir Allah ya ji kansa da rahama yace kalmar asar da Allah ya rantse da ita ita ce dai zamani ita ce lokaci wanda ke farawa daga sakan zuwa minti zuwa awa zuwa wuni zuwa kwana zuwa sati zuwa wata zuwa shekara duk da bambance-bambancen fassarar da malamai suka yi waɗansu su ce kawai ana nufin lokacin sallar la'asar waɗansu su ce a ana nufin zamani ƙarni guda mai shekara ɗari ko ma dai mai aka ce lokaci yana farawa ne daga sakan ya kai minti ya kai awa daga nan ake samun wuni da kwana ake samun sati ake samun wata ake samun shekara wanda kuma daga shekara ake samun karni guda da haka ibn kasir yace allazi yaqa'u fihi harakatu bani adam lokaci shine dai wanda kai kawan yan adam ke gudana a cikin sa min khairin wa shar na alheri ko kishiyar haka duk mutumin da kaga yayi alheri lokaci ne ya bashi dama duk mutumin da ya aikata wani sharri lokacin ya samu to da haka lokaci shine ginshiki da shi ake aiki to da haka Allah subhanahu wata'ala ya rantse da lokaci dan ya nuna mana mahimmancin lokaci ba wai dan ya koya mana mu ma mu rantse da lokuta ba mu ba mu da damar mu rantse da wani abu in ba Allah ba domin manzo Allah ya ce ya man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa daga cikin ku ko mutane to ko ya rantse da Allah ko kuma ya ja bakin sa ya shiru to amma shi ubangiji subhanahu wata'ala mai isa ne mai iko inna rabbaka fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun Allah yana abin da ya ga dama yana abin da ya so ba a ce masa dan me sai dai shi ya ce dan me daka Allah yana da damar ya rantse da duk abin da ya ga dama kuma babu wani abu da Allah bai rantse da shi ba a duniya wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba domin ya ce fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna na rantse da abin da kuke gani da ma wanda ba kwa gani to amma dan Allah ya dada nuna mana muhimmancin waɗansu abubuwa sai ya rinka ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya yana rantsewa da su mafi tsadan lokaci a wajen Allah shine rayuwar manzon Allah da haka Allah ya rantse da ita yace la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka suna cikin dimuwa suna cikin hawuragiya da hayaniya kuma ba su sani ba to sannan Allah ya rinka ɗaukar lokuta daki-daki yana rantsewa da su bayan ya rantse da su a dunkule don ya nuna mana mahimmancinsu Allah ya rantse da dare ya ce wallai ya rantse da rana ya ce wannahar ya ce washam ya ce walkamar duk waɗannan yankuna ne na lokuta da walfajir da Allah subhanahu wata'ala ya rantse da su malamai suka ce babban saƙon da Allah yake so ya isar mana nuna mana mahimmancin lokaci da lokaci yana da matukar mahimmanci a wajen dukkan mai hankali musamman kuma wanda yake da addini domin ya san lokaci Allah ya ara masa damarsa ne don ya tsayaye abin da zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa da haka ubangiji wata wata'ala ya ce duk ɗan adam suna cikin halaka suna cikin hasara suna cikin taɓewa sai dai kaɗai waɗanda suka mori lokutansu suka mori lokuta da imani suka mori lokacinsu da aiki na gari suka mori lokacinsu da kyakkyawan mu'amala i junansu suka mori lokacinsu wajen yi wa junansu nasiha da gyara kayanka da hannunka mai sanda cikin abubuwan da aka samu na kurakurai a tsakaninsu da haka ibn kasir ya ce kaɗai waɗanda Allah ya togace ya fitar cikin wannan hasara su ne masu imani da zukatansu masu aiki na kwarai da gaɓansu, sannan waɗanda suke wa junansu wasiya da gaskiya wanda shine sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ta hanyar ayyukan da'a da kuma gujewa dukkanin ayyuka na haram da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa bayinsa to sannan suka yi wa junansu wasici da yin haƙuri shine haƙuri akan dukkanin saban ubangiji duk zuciya tana son ta saba wa Allah duk zuciya tana jin zaƙi da garɗin laifi to amma zuciyar mai imani ta san duk zaƙin laifi duk zaƙin zunubi ƙarshen ɗaci ne da ka sai ta haƙura da zaƙi na ƙanƙanin lokaci wanda in ta biye masa zai jefa ta a cikin ɗacin da bayi da iyaka da haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna mada lalle mu zamo masu yi wa junanmu nasiha mu zamo masu yi wa junanmu jan hankali musamman wajen koya wa kanmu yin haƙuri da nuna wa kanmu dauriya da juriya akan ayyukan da'a ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu biru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri ku dage akan haƙuri ku taimaki ɗan uwanku wajen ku yi musu nasiha su yi haƙuri domin haƙiƙa sai da haƙuri ne ake samun nasara sai da haƙuri ne ake samun kaiwa ga gaci ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako a wajen mu ta hanyar kula da sallah da kuma dagewa akan haƙuri dukkan abin da kuka sa gaba za mu taimake ku akan sa manzo Allah ya ce wa alam annan nasara ma'a sabr kai sani cewa ba a samun nasara ba a samun kaiwa ga gaci sai an yi haƙuri wani mai hikima ya ke fa innaka la tudrikil majda hatta talqa sabira as-sabru kas-sibri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali shi hakuri kamar madaci ne a farkon sa ana jin ba daɗi ana jin daci amma a ƙarshen sa kuma yafi zuma zaki to da haka ya 'yan uwa mu zamo masu hakuri akan yi wa Allah biyayya mu zamo masu hakuri akan danne zukatanmu bisa ga abubuwan da suke ziga mu na saban Allah mu zamo masu haƙuri a kan dukkan wata ibada da Allah ya ɗora mana wanda galibin ibadojinmu takaitattun lokuta ne da su amma rashin haƙuri kan sa mu gaza haƙuri wajen mu mori waɗannan lokuta kuma matuƙar waɗannan lokuta suka wuce baka more su ba to ka yi hasara in za ka maimaita ire-iren wannan ibada ninkin ba ninki a wasu lokuta ba za ka samu ladan da za ka samu a wannan lokaci ba musamman wannan wata mai alfarma da muke cikinsa ɗan ƙanƙanin lokaci da za ka mora a cikinsa wajen yin aikin alkhairi wajen zikiri wajen hailala wajen salati wajen istighfari da karatun alkur'ani da sallah inda a wajen azumi ne ko da ka samu damar irin waɗannan ayyuka ninkin ba ninkin ba ninki ba za ka riski ladan da za ka samu a cikin ramadana ba da ka ya yan uwa mu sani cewa dukkan abin da zai sami asara a wannan wata ba namu bane kulawa da shi dukkan abin da zai bata mana lokaci a wannan wata bai kamata mu saurare shi ba dukkan wani sakarci da shashanci da abin da ba zai amfani mu ba duniya da lahira bai kamata mu saurare shi ba irin wannan lokaci da yawa daga cikin mutane a wannan lokaci za ka samu suna abin da bai kamata ba abin da bai dace ba ba ta lokaci da kalle-kalle ba ta lokaci da wasanni ba ta lokaci zaman hira wacce babu gaira babu dalili wanda a cikinta babu zikirin Allah babu istighfari babu hailala babu salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ko babba hasara ce wannan babban nadama ce da mutum zai yi idan an nuna masa hasarar da ya a gobe kiyama a lokacin da nadama ba za ta yi masa amfani ba ibn kasir ya ce imamu tabarani ya rawaito hadisi daga abu madina abdullahi dan hab ya ce mutum biyu cikin sahabban manza allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance duk lokacin da suka haɗu da juna sukan ce ba za mu rabu ba sai mun wa junanmu nasiha nasihar ita ce ɗayansu sai ya kasa kunne ɗaya sai ya karanta suratul asri daga farkonta zuwa ƙarshenta ma'ana sura ce wacce sahabbai sun santa sun iyata sun haddace ta amma ba sa kosawa da jinta daga junansu saboda sura ce wacce inda ita kadai Allah ya saukar a duniya bai saukar da wata sura ba cikin surorin alkur'ani ta isa ya kama mu da hujja domin yana gaya mana mahimmancin lokaci yana gaya mana yin ayyukan alkhairi a cikin lokaci da kuma gujewa ayyukan sharri a cikin lokaci shi yasa imamu Shafi ya ce lauta dabbaran nasu hadhihi sura lawasi atom da mutane za su tsaya su yi tsam su lura su hankalci ma'anar wannan sura wallahi ita kadai ta ishe su a wata ruwayar dai daga imamu shafi yace lauma ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum da a ce Allah bai saukar wa da halittarsa ba mutane da aljanu qur'ani ka saukan sai iya wannan sura ta suratul asri wallahi ta isa Allah ya kama mu da hujja domin daman a lahira da wannan hisabi za a tambaye mu shekarunka nawa damar da Allah ya baka nawa ramadana nawa ka riska ayyukan alheri nawa kai sharri nawa kai duk a cikin lokaci manzo Allah ya ce la tazula qadama abdin yawmal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an arba ba wani wanda ya isa ya wuce ta gaban zatin ubangiji ya je wuta ko ya je aljanna a ranar gobe kiyama sai ya masa tambaya hudu duk tambayar nan in ka baje ta akan lokaci ne za a tambaye ka rayuwarka ya ka gudanar da ita za a tambaye ka ƙuruciyarka ya ka tsofar da ita za a tambaye ka dukiyarka ya ka samu ya kabatar da ita to kaga duk waɗannan abubuwan idan ka kalle su lokaci ne ya bada damar aka same su kuma za a zo a yi tambayar su daki daki da haka rayuwa a bace mai matukar muhimmanci mai matukar amfani kuma musamman a irin lokuta masu tsada da ubangiji ya ware dan a yi masa bauta a cikin su da haka wannan dama ce wacce da yawan mutane sun yi fatan su same ta amma ba za su same ta ba to kai da ka samu kar kai sakaci da ita kar kai abin da zai zame maka hasara da nadama a cikin ta kuma karkai abin da a gobe Allah zai tuhumce ka da ya maka ni'ima ya baka dama ta kai aikin alheri amma ba yi ba da haka wannan sura tana da matukar muhimmanci mutane su rinƙa wa kansu da kansu bita game da ita tana nuna mana muhimmancin lokaci da kuma amfanuwa da shi masu hikimar larabci suna cewa alwaktu kasaifi in lam taqata'ahu yaqba'uka shi lokaci kamar takobi ne in ba kai da gaske ba ko ka yanka da shi ko shi ya yanke ka dole ne duk mutumin da awa ta wuce masa ɗayan biyu aka yi ko ya ribace ta ko ya yi asararta ko ya yi abin da zai zame masa alkhairi a ciki ko kuma ya yi abin da zai zame masa shirri wanda kuma sai an tambaye shi an masa hisabi akan haka wani mai hikima yake cewa dan Allah ya kama mu da hujjar lokaci ubangiji subhanahu wataala sai da ya halicci kowa da agogo a jikinsa agogon nan yana buga maka sakan yadda kaga sakan din agogo don ya rinka tuna maka fa rayuwarka tana tafiya don ya rinka tuna maka lokacin ka fa wucewa yake ba a jira kuma wannan agogon da ka ji ya tsaya a jikinka to ka tashi daga aiki shine bugawar zuciya daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani bugawar zuciyar dan adam tuna masa take yi rayuwar nan sakan sakan ne fa da mintuna duk lokacin da zuciyarka ta ce ɗas sakan ɗaya ya tafi a rayuwarka duk lokacin da ta buga sau minti ɗaya ya tafi a rayuwarka ba ka da bukatar sai ka kalli agogon bango ko ka sa alam ko ka kalli agogon hannu ga natural watch nan da Allah ya sanya maka a cikin zuciyarka shi yasa zaka ga da dan adam ya mutu in an kai shi wajen likitoci farkon abin da suke dubawa zuciyarsa ta daina bugawa saboda agogon da aka ɗiban masa da sakan sakan ɗin da aka ɗiban masa da mintunan ya cinye nasa kuma ba za a iya kara masa ba in duk duniya za ta taru ta kara maka sakan ɗaya zuciyarka ta sake bugawa sau daya wallahi Allah ba zai baka ba da ubangiji yace ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku waɗanda suka yi imani kada ku bari hada-hadar dukiya da hidimar iyali wanda wannan ita ce tafi komai muhimmanci a rayuwa in ka cire bautar Allah tsantsagaro to ko wannan din kar ku bari ta shagaltar da ku gaburan ambatan Allah ga biran biyayya ga Allah ga biran yin abin da Allah yake so a lokacin da yake so wa ya yaf'al zalika duk wanda ya yi haka fa ulaika humul khasirun wannan su suka yi tsantsar hasara wa an anfiqu mara razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli a hada kumul maut tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayan kai sallah akan lokaci tun lokacin da ba za ka iya ba yazo kai azumi tun lokacin da ba za ka iya ba yazo kai dukkan abin da ka samu dama na aikin alheri tun lokacin da ba za ka iya ba zo, domin ko babu rasuwa ko babu mutuwa akwai tsufa akwai rashin lafiya ubangiji maɗaukacin sarki ce idan mutum bai yi aikin alheri ba sai damar ta wuce sai ka ji yana rabbi laula a akhamtani ila ajalin karibin fa asaddaqa wa akun min salihin ya Allah ina ma ka kara min sakan daya in gyara ina ma ka kara min minti ɗaya in yi abu kaza sai Allah ya ce walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa rai in lokacin ta zo. wallahu kabirun bima ta'malun kuma Allah masani ne mai bada labari ne ga dukkan abin da kuka kasance kuna aikatawa zaka ji mutum yana rabbir di'un ya Allah mai dada ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarat dan in je in aikin kwarai wanda ban yi ba sai Allah ya ce kalla ba a haka ba zai yi ba innaha kalimatun huwa qailuha kawai mutum ne ya faɗa dan ya ji daɗin bakin sa amma idan aka zo nan ba a komawa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum ilaihim la yarji'un ubangiji ba ya ce babu wani gari ko wani mutum da muka ɗauki rayuwarsa kuma mu mai da shi duniya ba ma haka in ka taho ka taho kenan to da haka duk abin da ake gaya mana ya yan uwa abu ne na mai amfani da damar mu na mai amfani da lokacin mu domin wannan lokacin ko mun shirya ko ba mu shirya ba sai ya tafi ya bar mu Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafaduna dan ya tara hankalina ya jawo fahimta ta ya isar min da sakon ya kama zuciyata yace kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil ka zama a duniya kamar bako ko mai tsallake hanya ɗabi'ar bako ko mun kyan masauki baya sake jiki to zaman mu a duniya kamar man bakunta ne duk bako duk yadda ka bashi masauki in dai ya san kansa kuma ya yadda bakuntar yake yi in ka shiga ɗakinsa za ka ga jakarsa a kintse kayansa da ya cire ya ɗan ninke wannan ya adana domin a kowane lokaci zai iya tafiya to haka ake so mu kasance a duniya ba wajen mu miƙe kafa bane mu shantake duk daɗin da muka ji duk tsawon rayuwar da muka samu duk lafiyar jikin da muke takama da ita domin kowane lokaci za a iya cewa taho bizar ka ta fito za ka tafi lokaci ya yi. au abira sabil kuma ka zama a duniya kamar mai ƙetara express titi duk mutumin da zai tsallaka titi ko mun can kwaltar titi ko mun fitila da ke titin ya san titi ba wajen kwanciya bane ba wajen tsayuwa bane da ka zai kalli dama ya kalli hagu da ya samu lafiya a guje zai falla ya wuce to haka ake so ka kalli duniya shi yasa imamu eh, imamu ya yace inna lillahi ibadan futana dallaqu duniya dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna Allah yana da wasu bayi masu hankali da tunani na musamman tsallaku duniya sun saki duniya saki uku wa kaful fitana saboda tsoron fitintuninta nazaru fiha sun yi duba na tsanaki a duniya falamma alimu sai suka gano ita duniya annaha laysa lihayyin watsana ba gidan zama bane ga mai rai to tunda suka gano haka ja'aluha lujjatan sai suka dauki duniya kamar wani teku ne a gaban su wattakhazu salihal a'mali fiha suhuna sai suka riki kyawawan ayyuka su zame musu kwale da zai tsallakar da su ya kai su ga gaci Allah madaukakin sarki ka samu dace a wannan rayuwa ka raba mu da hasara da dama a cikin wannan rayuwa Abdullahi dan Umar da ya fahimci wannan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma yake dorarwa yace idza asbahata fala tantaziril masa ya kai dan adam kar ka ga wai an yi asuba da kai ka dauka dole za a yi la'asar da kai ba tabbas wallahi ana iya asuba da kai lami lafiya amma la'asar din wannan ranar ba da kai za a yi ba wa idza amsayta kar ka ga an yi la'asar da kai ka ɗauka za a yi asuba ta gobe da kai ba dole ba ne ba dolen dole wata asubar da kai za a yi wata azahar ɗin ba da kai za a yi ba wata asubar da kai za a yi wata la'asar ɗin ba da kai za a yi ba to ka rubuta wannan ka ajiye in kana tunawa kanka wannan insha Allah za ka ga ayyukanka suna gyaruwa Bilal ibn Raba ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa kansa kullum ya mai da wannan baitin waƙan ya zame abin da ke ɗai zai masa kewa yace kullum ri'in musabbahun fi ahlihi falmautu adna min shiraki na alihi duk dan adam din da ya wayi gari a gidansa to ya sani mutuwa ta fi mannuwa da jikinsa sama da igiyar takalminsa a tare kuke dab da dab da an ce ta ɗauko ka ɗauko ka za ta yi Allah maɗaukin sarki ka samu kika da imani Allah ka kyautata ƙarshen mu cikin dukkanin al'amuran mu Allah ka shirya da mu cikin shiryayyun bayinka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka kare mu daga sharrin kawukan mu da munanan ayyukan mu Allah ka ba mu zafiya ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah ba dan iyawan mu ba ya Allah mun kasa mun gaza shuwa gabanin mu sun kasa sun gaza ya ubangiji ka iya mana Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka ɗaukake mu da ɗaukakarka Allah ka kare mutuncinmu da kariyarka ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa dukkanin al'ummar musulmi baki daya ya Allah ka karba mana wannan azumi namu ya Allah ka karba mana sallolinmu. ya Allah ka karkaba mana karatun Qur'anin ya Allah ka karba mana dukkanin ibadojinmu ya Allah ka biya mana dukkanin bukatocinmu ka yaye mana dukkanin damuwoyinmu Allah mu ba masu iyawa bane kai ne mai iyawa ka iya mana da iyawarka Allah ka magance mana dukkanin abin da ya dame mu marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiya ka kara mata albarka ya ubangiji ka kwantar mana da hankali a cikin iyalanmu ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu ka kare mu da dukkanin fitina wacce muka sani da ma wacce bamu sani ba ibadallah إن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وصنى بملائكة قدسه وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله